Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ba da tabbacin sake tsugunar da mutanen da tashin hankalin 'yan bindiga ya raba da muhallansu a jihar. Bayanai dai sun tabbatar da cewa akwai ɗaruruwan mutane da suka bar garuruwansu saboda tashin hankalin 'yan fashin dajin masu satar mutane domin neman kuɗin fansa, da wani lokaci ma sukan kai ga hallaka jama'a. A lokacin da yake jawabi a wajen bikin bada sanda ga sabon sarkin Kagara, gwamnan jihar Niger, Alhaji Abubakar Sani Bello, ya ce za su ci gaba da baiwa jami'an tsaro goyon baya domin tabbatar da samun cikakken tsaro da rashinsa ya addabi al'umma. Saboda nan da lokaci kaɗan in Allah da komai zai koma daidai a ƙasar kagara mutane za su koma gidajensu za su koma gonakinsu arzikin ƙasa kuma zai dawo insha Allah. A nashi gefen sabon sarkin na kagara da ta sha fama da wannan tashin hankali na 'yan bindiga Alhaji Ahmad Garba a Tahiru na biyu ya ce matsalar rashin tsaron ya durkusar da tattalin arzikin yankin, a saboda haka suna buƙatar gwamnati da ta sake duba yankin da idan basira. Muna mika kokan baran wannan masarauta da mai girma gwamna da ya sake ƙara dantsin shi domin farfaɗo da tattalin arzikin wannan masarauta. Daga bisani dai mun ji ta bakin wasu daga cikin 'yan masarautar ta kagara. musamman akan ci gaba da aka samu ta fuskar tsaron. wanda ya ba da dama aka gudanar da wannan taro na ba da sandar. Sunana Muhammadu Shahabuddin Isa ni ne tafi da kagara. Lallai kam ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Wanga kasan ta ga iftila'i iri-iri na rashin tsaro musamman ma sha'anin mutane ga masu aiki da bindiga. Amma Allah da ikonsa da addu'a da jajircewan shugabanni wallahi abubuwan yanzu an sami sauƙin su kwarai da gaske. Sunana Ibrahim Ahmed Ushama sarkin yakin kagara. Yanzu ana bukun muna a kagara ɗaura auren suna da duk wani irin taro da kake zato ana yi ana yi. yasa kuma wannan taro na ba sarki sanda aka samu yin shi. Shi ma dai shugaban karamar hukumar rafi Alhaji Ismaila Modibbo ya yi ƙarin haske akan bakar ukubar da suka sha daga hannun waɗannan mahara. Wannan yanki namu an kai lokacin da Bilahil Azim magidanta ma wasu sukan manta su maza ne sai in sun je fitsari saboda yawan tashin hankali da mutanen nan suka kai an kai lokacin da in ka ka fita ka je mena headquarter da ka ce za ka je ka gara mutane za ka ga suna gaisuwa da kai ne kawai kamar suna ganin kai ka riga kama tafi kenan. A yanzu dai gwamnatin ta sha alwashin mai da hankali wajen yaƙi da muggan mutanen nan da ake kira informa masu bayyana wa 'yan bindiga bayanan sirrin jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.